yau alhamis 22 ga watan da thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyu ga watan mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alfar'u bayan alfirak na al'imam abu mansurin abdulkahir bin mun bin muhammad al allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Malam yana mana bayani akan ƙungiyan sufuriya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin khawarij ne a inda ya bayyana mana cewa suna tafe sai suka kaso gida uku irin wannan karkasuwan da irin wannan rarrabuwa da yake samun al'umman musulmi a yau ba komai ke haddasa musu wannan ba sai ɗaukan aƙidu na irin waɗannan ɓatattun mun gano wannan da ke ku su khawarij ɗan laifi kaɗan ko wani ɗan ba daidai ba kaɗan za ka yi masu kauto za a rabu yasa rabuwa aqida ce ta khawarijanci da aqida ta mu'tazilanci su ahlus sunna duk abin da ya taso suna kokarin bada uzuri da hanzari mun gano wannan da kyau ko ba sa sauran zargi to amma su khawarijawa da su mu'tazilawa karamin abu sai keta sahunsu da ƴan uwansu yanzu ga suna tafiya ne muka yi san rabu nan sun ƙara rabuwa sun ƙara rabuwa sun ƙara rabuwa yanzu gashi wannan gayyan ita ma an ce ta kasu gida uku firqatun malai ce akwai kasan da tazumu anna sahiba kullu dhanbin mushrikun suka ce duk wanda ya zunubi kowaye wannan mushriki ne kun ji matsalan da suka fara samu na farko su aqidan su kenan kama qalatil azarika kamar yadda a zarika can na farko da muka bayaninsa a baya suka tafi akan cewa sahibul kabira mushrikun wanda ya aikata zunubi wannan kai tsaye mushriki ne na biyu tazumu annal ismal kufra suka ce sunan kafirci waqi'un ala sahibul dhanbin za a tabbatar da shi ga duk wanda ya aikata zunubi laysa fihi haddun zunubin da bai da haddi kaman karya, kaman cin amana saba alkawari da sauran zunuban da shari'a ba ta faɗa haddin da za a yi ma wanda ya yi ba to kana yin wannan zunubin to hukuncinka a hawajensu shi ne kafiri kai kafirci ne ka ka aikata kafirci kai kafiri ne wal amma wanda aka yi haddi kaman giya kaman zina kaman liwadi kaman ƙazafi. waɗannan zunubai ne wanda suke da haddi to wanda ya aikata fi bihi harijin al’iman, iman yi zunubin an mai haddi to still dai ya fita daga imani gaira da filin kufri amma bai shiga cikin kafirci ba kun gano wannan da kyau ko yi zunubi an tsarkake shi ta hanyar haddi to ya fita daga imani amma bai kai ga kafirci ba kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu wannan ya sunan shi eh na manzilatun bainal manzilatain shi yasa a karatukan baya na gaya muku in bid'a suna da zumunci a tsakaninsu yanzu kaga aqida ce ta khawarijanci amma kaji ta asali ita mu'tazila suka dauka suka yi banninta. yasa na gaya muku khawarija da rafida yan shi'a su suka haɗu suka haifar da aƙidan mutazilanci ina fatan mun gano wannan da kyau in mutum ya zama mai zafi ne bai samu ilimin da ya kamata ya samu da zai regulatin wannan zafin ba to kai tsaye ba hawarije yake zama mutumin da ya iya zama ba hawarije zai iya zama mu'tazili to ita kuma aƙidan qadariyanci duk yana cikin yasa littafin ibn taymiya min hajji sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atil qadariyya shi'a ƙadariya ne khawarij qadariyya ne mu'tazila qadariyya ne duk yan bidoyin sai ga suna da wannan aqida idan ka cika sanyi ka cika laushi ya zama ba ka da wadataccen ilimi da zai jagoranci wannan laushi da sanyin naka sai ka zama murji'i ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne abin da ke faruwa da mutane a yanzu Allah shi kyauta na uku ta al'ismal kufra suka ce sunan kafirci ya kawo ala sahibu zambi yana fadawa ga duk wanda ya aikata zunubi iza hadda hulwali idan gwamna ko shugaba ko wakilin musulunci ya mai haddi ala zambihi akan zunubin shi ya yi zunubin an mai haddi to har yau kuma ba a yafe mai ba suka ce wannan kafiri ne kun gano wannan da kyau ku to kun ji yadda suka karkaso wajen fatoyinsu dole ne musulmi su tsaya su san wannan in ba san wannan ba ko za a waye gari su ta kafirta 'yan uwansu suna zama kafaransu yanzu mutumin da aka zo zaɓe sai ya ce shi zai zaɓi kafiri aka yi mai wa'azi ya ƙiji sai ya je ya zaɓi kafiri mai hukuncin shi eh kafiri ne a wajen waɗannan hawari jawon kafiri ne shi ne har sai a yi hukunci bai halatta abin yi sallah ba kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai a raba makaranta a raba masallaci a daina ansa sallaman juna a daina kaza wannan hawarijanci ne su ne suke kafurta mutum da zunubi ko mun fahimci wannan da kyau ko suke kafarta mutum da zunubi yanzu ka ji zunubin da ke da haddi shi wannan ba kafirci ba ne zunubin da bai da haddi wannan shi ne kafirci ka ji wasu kuma sun ce kai ko an mai haddin har yanzu nan shi kafiri to in ba ka san wannan ba sai ka je ka saka kanka cikin bala'i ka saka al'umma annabi cikin bala'i ka raba kan al'umma annabi bayan Allah ce a hada su kana nan kana cika bakin cewa aikin Allah kake yi sai ka mutu sai Allah ya ce a kai ka wuta saboda ba aikin shi yi ba ji karkasuwan ƙungiyoyin sufriya kuma ga ra'ayoyin da ya raba su mala ya ce wa hazil firqi at talat waɗannan karkasuwa guda uku mina sufriya ga waɗannan ƙungiya na khawarija sufriya yukhalifuna al-azarika sun saba ma aqidan azarika fil atfali nisa dangane da abin da ya shafi ‘ya'ya ƙanana da mata. Mun yi magana a kan aƙidan azarika akan kan ‘ya'yan musulmi da matan musulmi waɗanda ba su ba aƙidansu ba, da ‘ya'yan musulmi da matan musulmi na waɗanda suka ba su, amma ba su bi su inda suke gari ba sai suka zauna tare da sauran musulmi mun yi bayani a nan dangane da hukuncin da azarika suka yi masu suka ce su ma mushrikai ne ya halatta a kashe su ya halatta a ribace su a matsayin bursunonin yaƙi ba mun karanta wannan ba to sai su waɗannan ƙungiyoyi guda uku na sufuriya sai suka saɓa ma su a zarika dangane da ‘ya'ya da mata na waɗanda suka saba ma da tunaninsu da manufansu. Jama'a mutumin da ya saba manufanka ko kana hukunta shi daga mujarradin saba manufanka ka zama ba Suke haka. Kawai don kana da ra'ayi da wani tunani sai ce bai yadda da wannan ra'ayin ba. Har yanzu musulmi ne mumini ne, salihi ne mutumin kirki. Saba maka ba laifi ba ne a yi. kun fahimci wannan da kyau ku ba laifi ba ne saba maka amma su ka ji saba ma ra'ayinsu ne kawai su ya raba su sai ce kama bayyana hu ƙabla zalika kamar yadda muka yi bayanin wannan dalla-dalla kafin wannan wajen. Mala ya ce wa kullu sufuriya ya na bi mawalati Abdullahi bin Wahab Arrabisi, dukkanin waɗannan ƙungiyoyi na sufuriya sun haɗa kan cewa lallai abi abdullahi ɗan wahab arrabisi wa hurkus bin zuhair da hurkus ɗan zuhair wa atba'ihima da mabiyansu minal mahkamatul ula sun haɗa ƙida ɗaya akan biyayya ga waɗannan shugabanni kamar yadda mahakamatul ula da muka yi bayaninsa a baya suke a kai kuna fahimtar wannan da kyau ku ya kamata ku tsaya ku fahimci waɗannan ƙungiyoyin duka su ne yanzu fa suke maimaituwa a cikin al'umma a yau kan ku taba raba ɗaya biyu su ne suke maimaituwa kamar yadda Allah ce wa tilkal ayyamu ha bainan nas amma ba za su zo kuma da wannan sunayen ba za zo da wasu sunaye ne na daban za zo da sunan wasu manufofi ne na daban wanda ba asalin suna da manufan da za a karanta a littafi kaji ana kiransa ba Allah ya kiyaye wa yaquluna bi imamati abi bilal mirdas al-khariji ba'dahum suka ce bayan rasuwan waɗancan to bilal ɗan mirdas al-khariji shine khalifansu wa bi imamati imran bin hittan as-saddusi ba'da abi bilal suka ce wanda ya zama khalifansa da suka yadda da shi shine imamu imran dan hittan as kaji yadda suka karkaso abubuwan wane suke ma biyayya ba wane ba fa'amma abu bilal amma shi abu bilal mirdas bunu jadir cikakken sunan shi sunan shi mirdas ɗan jadir ahadu baniyar rabi'a bunu hanzala ɗaya daga cikin ƙabilan banu rabi'a ne dan hanzala ina fata mun gano wannan da kyau wasu ka ce shi mirdas bunu jadir buna adiya ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace murdas fa innahu kharijun fi ayyami yazid ibn muawiya bi nahiyatil basara yayi tawaye ne a ɓangaren ƙasan basara ya bayyana zamanin khalifancin yazid ɗan muawiya ala ubaidillah ibn ziyad gwamnan basara na wancan lokacin sunan shi ubaidullahi ɗan ziyad sai shi bilal ya mai tawaye shi kuma ubaidullahi ɗan ziyad yana ƙarƙashin shugaban ƙasa yazid ɗan mu'awiyya ne fa ba ilaihi ubaidullahi bin ziyad zur'a bin muslim al'amiri sai ubaidullahi ɗan ziyad ya aiki zur'a ɗan muslim al'amiri fi alfai farisin aka ba shi sojoji dubu biyu ya je ya yaƙe shi Wakana zur'a to shi wannan kwamandan yaƙi da ubaidillahi ɗan ziyad ya aika ya mili ila ƙaunar Hawarij, ya fi rinjaya da karkata zuwa ga ƙidan khawarijawa kun gano wannan da kyau ku wai kuma shine kwamandan yakin da zai jagoranta a je a yaƙi hawarijawa na fata mun gano wannan da kyau shi yasa an kuna tafiya dole sai ku rika bi kuna check and balance kuna binciken abubuwa in ba haka ba kuna tafiya kan aqidan sunna sai wani je dauko aqidan khawarij sai shigo ne ta cikin ku in ba ku farga ba ko sai ya hada ta a cikin ku a waye gari tun kuna tunanin ga ƙidan da kuke kira kai, sai ku koma kuna kira kan wata ƙida, ba ku sa ƙidan da kuke kira kan ta ba mafi yawancin matasan mu gaba ɗaya ba su kware game da harkokin aƙidin nan ba ba su ma san su ba kwata kwata in ya sai littafi ya karanta sai abin ya burge shi ya ji wani bayani kawai sai ya ɗauko ya zo ta faɗa mutane har ya gina su a kai wannan aƙidan suwaye bai santa ba sai ya zo yana magana sai a ce uzu billahi wannan ba aqida kaza ne sai ce shi a littafi kaza gani kana an san littafi sai ka ah, ai wani ne ya rubuta littafin baka san shi bane sai ce bai san shi ba to me yasa ai ya iya larabci ne ya karanta kuma abin ya burge shi kenan gashi kararraba kawarije ne kuma gashi an rubuta a bangon littafi kana karanta littafin khawarijawa mu'tazilawa jahamiyya mu'attila mujassima kana karanta littafansu kana kallo baka sani ba yasa wannan karatun littattafan nan ga ɗalibin ilimi wajibi ne akwai mai ya san su in ba ka ba sai gama aiki a duniya ka je lahira kana tunkahon kai ma annaba aiki Allah ya kai ka wuta saboda kai ma annaba banna ne ka batar da al'umman shi to gashi ana tare da shi har za a iya bashi jagorancin runduna guda ashe ba khawarije ne kuma gani suna shiga ko'ina musamman idan suka ganga ka taso matashi mai kwazo ko za su yi ta kokarin janka a jika har sai sun yi ƙoƙarin sun zuba maka gubansu in kai wawa ne dare ɗaya sai ka haɗu da mutum kawai sai zuwa ya wai ya zama abokinka ami sai ka shekara arba'in muna tare da kai sannan za mu gane kai abokina ne ko kai ba abokina ba ina fatan mun gano wannan da kyau na san komi naka amma yanzu mutane mai suke so a tara masa gayya gayya shirme ne mutum biyu uku sun isa kai tarbiyyansu in dan Allah kai ka sami yardan Allah to gashi wannan da aka aika zur'a ya mili ila qaulil khawarij ashe na karkata zuwa ga maganan khawarijawa falamma staffal fariqani yayin da ƙungiyoyin suka haɗu ƙala zur'a li abi bilal sai zur'a ya ce ma abu bilal antum alal haq ku ne akan gaskiya kai tsaye ya ci amanan wa wanda ya aiko shi to jama'a barka ji sharrin cin amanan ahlus sunna ko ka tara mutanen da suka fi yawan zariya ko in ka ci amanan ahlus sunna sai Allah ya watsa su ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu a tunanin shi yanzu ya kware masu zane a kasuwa walakin na na hafu min ibn ziyad abin da ya hana ba ku ga mun zo mun biyu ku mun tafi tare da kuwa kan aqidan da kuka yi a kanta ba to wallahi muna jin tsoron ibn ziyad ne an yasquta an yasquta alaina ta'ana, domin kar ya daina ba mu albashin mu fala buddala na min kitalikum, to da mun ci albashin shi ba makawa sai mun fito ya ƙanku. mun gano wannan da kyau ko shi abin da ya so sai Bilal ya yarda da shi sai ya kwashe waɗannan sojoji sai ya haɗa ma Bilal kun gano wannan da kyau ko ya ci amana can su irin wanda ake yarda da su su koma ci amana al'umma ku daga baya suna kasa fahimtar waɗancan da kuke ƙoƙarin kwaɗa da su su ba su yarda da ku ba sakamakon suna tanin kun shawo guban waɗancan sai mutum ya waye gari ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarku ina fatan mun gane wannan da kyau fa qala lahu abu bilal sanda yace mai wancan magana sai abu bilal yace wadittu law kuntu qabiltu fikum qawla akhi urwa yace amma ko kaga na so a ce da na an safata wanda ɗan uwana urwa ya faɗa min game da ku fa innahu ashara alayya bil isti'rad lakum tintini ya ban fatawa ya ce in kai muku hari kamar ta'ar da qaribun kamar yadda qarib ya taba kai muku hari wa zuhaf da zuhaf mun gano wannan da kyau ku, wa nas fi tariqihim bisayf ya ban umarni ya ce in ba hanyar waɗannan in je in kai muku hari in yaƙe ku amma na ƙi tuhuma na saba ma waɗancan jarumai guda biyu wa khalabta akhi na saba maganan dan uwana na bar ku ma sai da kuka zo yanzu kaga yanzu Bilal ya yi da maganan Zur'a bai yarda ba tare da gaske aqidan sa da amma saboda ya zauna da waɗancan har yanzu yana da me yana da tunanin anya anya shi yasa an kana tafi tare da mutane ko sun maka abin da ranka ya baci ko ka haƙura ka tsauna a gidanku na gado gidanku na asali duk wanda zai same ka ya same ka anan amma sai ka yi fushi sai ka auro wata aƙida da wata tafiya ko Allah har ka mutu anan ba yadda da kai za su yi ba Sun mahamala abu bilalin wa atba'uhu ala zur'a nan da nan sai bi kowa ma jama'an shi yace su ɗauki gaba ɗaya su daren ma zur'a da jama'an shi ilaiku haka suka yi suka afka masu wa jundahu suka afka ma rundunan zur'a fahazimahum hazimahum suka rusa suka karkashe su baki da summa inna ubaidillah ibn ziyad da labari ya kai mu ubaidillah dan ziyad ga abin da ya faru ba asa ilaihi bi ubad bin akhdar at-tamimi sai ya ƙara naɗa sabon komanda mai suna ubad dan khadar at-tamimi faƙatala abu bilal ya je yaƙi abu bilal binaujin mun gano wannan da kyau ko binaujin qatalahu ma atba'ihi ya je yaƙe shi a wani waje da ake ce mashi nauci ya kashe abu bilal da duk sojojin da ya fito da su falamma warada al-ibn ziyad khabaru qatl abi bilal da labari ya zo ma abu ubaidillah dan ziyad cewa ai an kashe abu bilal qatala man wajadahum bil basra min as-sufriya sai biya sa aka binciko khawarij as-sufriya da suke basara gaba ɗaya sa aka kashe su tambaya anan me yasa bai kashe su ba a da eh ya san da su ai amma yana jin tsoron Abu Bilal ne saboda Abu Bilal na da ƙarfin da in ya faɗo mai zai iya rusa su kun gano wannan da kyau ko to amma da yake an gama da shi da mafi yawancin rundunan shi shi ne sai kamo su ya kashe su waza fara bi urwa sai ya kama urwa ɗan uwan bilal ɗincin da yake cewa dama ya ba da shawarar a kai hari basara ya ƙi ji kun gano wannan da kyau ku ga shi ya yi sakacin da suwa sun kawo mai hari akhi merdas shi ɗan uwan merdas ne faƙala lahu sai ya ce a shartu ala ka merdas bilisti iradin linnas a shartu ala akhika na ji labarin cewa ka ba da shawara ga ɗan uwanka mirdas bilisti irada linnas cewa ya faɗo mutane da kisa duk ta kamallahu linnas minka Allah maɗaukin sarki zai ɗaukan mu mutanen da kuka karkashe fansa da jininka umin min akhika da ɓannan da ɗan uwanka yi, in ma'amara bihi sannan ya bada izini fa quti dahu aka daddatse mai hannaye wa da ƙafafuwan shi wasa labuhu ya sa ice kere shi aka sa ice daga duwawun shi aka fusto da shi har sai da fito daga bakin shi aka kafe shi a gari kowa ya wuce ya gan shi kun gano wannan da kyau ko falamma Kutila mirdas ittakhadhat as-sufriya imran ibn hittan to da kashe mirdas ne sai sufriya suka ɗauki imran ɗan hittan imaman ya zama shine imamin su wa huwa alladhi ta mirdasan bi kasa'id to shi imran din nan shine wanda yayi ma mirdas kasida ya qulu fi ba'dha waƙa ya shi na rafa irin na jimami kun gano wannan da kyau ko na an kashe ne to sai ka zo kai mai waƙan jimami na tausayawa kamar yadda sha ta yi mace roman gombe kun gano wannan da kyau ko yake cewa an kartu ba'daka ma kad kuntu a arifu man nasu ba'daka ya mirdasu bin nasi yake cewa an kartu ba'daka bayan rasuwanka na kyamaci ma kad kuntu a arifu duk wanda na sani kuma na waye gari ban yarda da shi ba sai aka samu matsala tsakanina da mutanen da na san su da saboda tsoron cin amana man nasu ba'daka ba sauran wani mutum tsayayye tabbatacce jajirtacce ka. ya yarda su bin nasu ba sauran mutum kuma kai kaɗai ne mutum mana yaban ya kai mu yabo har ya kai ga shi gudan shi shine jama'a baki da wa kana imran bin hattan haza na kisan sha'iran ya kasance mutum ne mai yawan bauta jama'a kawarji mutane masu yawan bauta fa da ba ƙur'ani ƙarfi ɗari bisa ɗari da karanta shi shi sa annabi ya faɗi misalin cewa suna yawan karatun alƙur'ani amma bai wuce makoshinsu sannan mawaƙi ne shadidan mai tsanani ne fi mazhabi sufuriya yana riƙe da wannan mazhabi na sufuriya sosai wa balaga min khubisihi saboda mugun nufin shi har ya kai fi bugu da ali radiyallahu anhu yana matukan kin sai na ali wa annahu ratha abdurrahman bin muljim har sai da yi waka na jimami na mutuwan abdurrahman dan mulijim waye abdurrahman dan muljim shine wanda ya kashe sayyidina ali yazo ya waka yana yaban wanda ya kashe sayyidina ali wa qala fi darbihi aliyan hatta saran da ya ma sayyidina ali sai da ya magana akan ta yana jinjina mata wanda shi makiyin ahlul baitin maƙiyin manzan Allah maƙiyin musulmi waɗannan miyagun aƙidin da ake tsoratar da mutane da waɗannan ƙungiyoyi kun ji fa inda suke ƙarewa fa ka na musulunci suke rusawa yake cewa ya darbatan min munibin ma arada biha illa liyabliga min dil arshi ridwana inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu awfa bil awfal bariyata indallahi mizana ku ji fa ya darbaton ya ce wa yo Allah wannan tsara min munibin wanda bawa da ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ya yi ta ma'ara da biha biyi wannan tsaran ba illa liyablaga sai don ta kai ya samu matsayi min dil'arshi ridwana ya samu yarda wajen mai al'arshi wai tsaran da ya ma'ali wai tsara ce da zai samu lada a wajen Allah kuma shi wannan Abdurrahman dan Muljim a cewan shi wai yana daga cikin munibina bayan da suka mai da al'amari zuwa ga Allah indi yace wai shi din nan la'azkuruhu yakan tuna wannan mutumi da saran da yayi yawman a wata rana fa ahsibuhu har ya tawassuli da wannan yana fatan aufal ta inda Allah mizana cewa wannan mutumi wajen auna awon aikin shi to ya fi kowa samun cikakken awo a wajen Allah ranar kiyama saboda khawarijawa na zagin Ali suna zagin ahal beti suna kafarta sabon manzan Allah suna zargin su gano wannan kun ji maganin da ya faɗi Ƙwala abdulkahir sai abdulkahir ya ce wa qad nahu an iri haza sai muka maida mai martani a bisa wannan waƙen nashi bi ƙaulina da cewanmu da muka yi, ya darbatan min kafurin mastafa dabiha illal jaza'i bima yuslihi ni rana, inni la'al'anuhu dinan wa al'anu man, yarju lahu abadan afuwan wa gufurana. ذاك الشقي الأشقى الناس كلهم akhaffuhum inda rabbin nasi mizana kun ji martanin da ya maida mashi ce ya zarbatan tir da wannan tsara min kafurin wanda cikakken kafiri ya yi ta mastafa da biha bai fa'idanti da komi na wancan kisa da ya yi ba illal jaza sai mugun sakamako bima yuslihi wanda zai same shi ne rana wanda wuta Allah zai watsa shi inni al'anuhu. ya ce shi yana tsine mai albarka dinan wa al'anu man yarju lahu abadan da kuma duk wanda yake fatan wai zai samu wani gwaggwaɓar rabu yana tsine mai albarka wanda yake mai fatan afuwan wa gufrana wai har zai samu afuwa da gafara wanda ya saran an tsine mai albarka wanda yake waƙan yaban nashi da samu abin da ya albarka shi ma an tsine mai albarka zaka shaqiyu wannan shine matsiyacin lahira la ashqan nasa ya yafi kowa shiga cikin tsinuwa da asara akhaffuhum inda rabbin nasi mizana kuma yafi kowa samun ma'auni wanda yake dan shakaloli wanda ba komai a cikin shi a wajen Allah ba abin da zai samu sai bala'i da ba kun ji martani ko mafi yawancin waɗannan waƙe da za ga an yi mafi yawancinsu mu'tazila da khawari suka yi su wanda ahlu sunna suka yi yan kaɗan ne su ahlu sunna sun fi shagala game da harkan ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau sun fi shagala game da wannan su kuma waɗannan da suka ga waɗannan hadisai da ayoyin suna da matsala da su wajen aƙida sai suka karkata wajen luga kawai da luga akwai wanda za a kafirta ne ba wannan akwai wanda za a bid'antar akwai wanda za a ce azzalimi ne duk babu ko sai suka je suka nace a nan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi akan wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin batattun fasfa na kallahun mabiyan duka ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum